masu sauraron shirin Najeriya a yau, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Muslim Muhammad Yusuf ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Dakile hawa farashin dala da dawo da martaba da kimar naira ɗaya ne daga cikin abubuwan da masu neman shugabancin ƙasar nan a lokacin yakin neman zaɓe duk suka sha alwashin mayar da hankali a kai. A safiyar ranar Litinin 23 ga Oktoban shekarar 2023, dalar Amurka ta kai Naira 1,190 a kasuwar bayan fage. Masu sanya ido a kan harkokin kudade a Najeriya na ta bayyana mabambanta ra'ayi kan yadda dalar take hawa. Wasu na ganin tun bayan hawan shugaba Bola Ahmad Tinubu dala ke ta ƙara ci gaba da hawa. Kamar yadda farashin nata ya yi ta hawa a zamanin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da waɗanda suka zo kafin shi wanda hakan ke ƙara ta'azzara a farashin kayayyaki a Najeriya. Lura da cewa kusan duk wani abu da ake son saya a Najeriya na da alaƙa ta kai tsaye ko kuma a fakaice da dala. 'Yan ƙasar na ci gaba da ɗanɗana kudarsu sakamakon tsadar rayuwa. Shirin Najeriya a yau na tafi da tattaunawa ta musamman da wani da ya jima yana harkar canji, ya kuma ji ta bakin masara tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe. Ku biyo mu sannu a hankali. Mun faro shirin da jin ta bakin wani da ya jima a harkar canji ya fara da bayyana mana sunansa da bayanin yadda suke samun dalar da kuma abin da ya sa farashin nata ke ta hawa. Sunana Kasimu Garba Kurfi kuma ina MD na APT Security muna harkar shares kuma muna da Biridi Change wanda muke harkar kudaden APT Biridi Change. To kasan Biridi Change har yanzu ba sa samun dala daga babban bankin Najeriya sai dai mutane waɗanda suka zo suka saida su ne za ka saya ko kuma ka je banki gaskiya dala ta yi karanci kuma wannan abu ne wanda yake zahiri duk lokacin da ka farashi na ɗagawa yana nuna akwai karancin abu ko ana cikin wannan hali na karancin abun da rashin wadatar shi sai kuma bankin najeriya suka zo suka ce akwai wasu abubuwa wajen guda 43 wanda da ba a barin su samu dala ta banki sai aka ce su ma yanzu an yadda masu su je banki wannan sai ƙara sanya buƙatun dalar ya ya ƙara yawa saboda su suna buƙatar ta kuma da ba su iya buɗe letter of credit da wani abu yanzu an ba su dama suna iya wannan wannan sai ya sa buƙatar ta yawa kuma aka yi ƙarancin ta sannan rashin sa'a ita babban bankin gwamnatin Najeriya wato ba ta yi ɗauki matakan da ya dace ba duk lokacin da za ka daidaita canji ɗinka ya zama kaifi ɗaya ya kamata ka bincike ƙasa ka gano menene bukatun mutane nawa ne bukatun da ake ina za ka samu wannan dalar ka daidaita wannan bukatun sannan sai a samu zaman lahiya sannan a samu stability to ba ai wannan ba sannan na biyu kuma ita babban bankin najeriya sun je sun shiga akwai wani abin da ake cewa wato forward contract an sai da dala tun tana wajen 400 da wani abu cewa nan da wata uku da wata hudu za a biya ka ka biya kaza bankuna da yawa sun sayi ta yanzu babu dalar nan kuma sun yi alkawali za su ba su a wannan lokutan so wannan ya ƙara sawa shi yasa kake ganin ake ganin ma abin da gwamnatin tarayya a banki take cewa tana ta mallake shi idan ta hidda wancan eh, wancan contract da ta shiga kudaden ta zai rage ga dimbin bashi da ake bin wannan ya ƙara kawo mana ƙarancin dala kuma farashi na daga kuma har yanzu ba zai tsaya ba domin har yanzu hanyar da muke samun dala biyu ce ta farko ita ce sai da ɗanyen mai gaskiya ne wannan watan da ya wuce an ƙara haɓaka tono shi ya kai ganga miliyan ɗaya da rabi amma gaskiya muna buƙatar a tono ganga miliyan biyu wannan shine zai ɗan bamu damar da za a samu wadataccen kuɗi a rage sannan kuma wanda da ake sauwa tataccen mai na ƙasa waje ya kamata a ce refinery na dangote da saura sun fara aiki don a takaita wannan wannan kuma bodoji da aka rufe gaskiya suna rage shigo mana da sabbin kuɗi na ƙasashen waje domin duk yawanci ƙasashen afirka su mali burkina faso chadi duk ta nijar suke shigowa suna sayan dawa masara gyaɗa gero acca to waɗannan hanyoyin an daɗe su ta ga ƙarancin kuɗin da ke shigowa ƙasar nan ya ƙaru Na'am. To amma idan sun shigo sayayya irin waɗannan kaya da ka lissafa ai kamar ba da dala suke amfani ba. Ai ita saifa in ka shigo da saifa ko ka shigo da dala duk ɗaya ne abin da ake so a samu kuɗaɗen ƙasar waje wanda mutane za su amfani ba ko ke bukatar dala ba sau da yawa mutanen da suke bukatar dala so a canza ta suke su je in za su je faransa su maida ta saifa in za su je in za su je china su maida ta yon to kowa yana kokarin da ya samu dala ne don ita aka yi saurin samu amma ba don kowa yana son ya amfani da ita ba ne. To amma akwai waɗanda suke cewa kamar ku da kuke harkar canji ta bayan fage kamar kuna daga cikin waɗanda suka ƙara ta'azzara abin. Da a kwanakin baya da gwamnatin tarayya ta karɓo waɗansu kuɗaɗe tun kafin ma da su shigo sai aka samu sauƙar farashin. Aka ce kuka fara fito da waɗanda suke ajiye wurinku. ban sani ba wannan zargi ne ko kuma akwai daga cikin masu harka wanda suke yin haka wato wannan zargi ne shi ɗan kasuwa kullum yana saye ne yana sayarwa so mu ba a saida muna ba kuma muke aje ta ba masu kuɗi ne saboda yadda naira take lalacewa maimakon su aje naira sai suna aje dala so lokacin da suka ji an ce wata dala za su shigo su ce to bari su fara sai ta su in kuma suka zo sai da mu ba za mu ki sai ba ba za mu ki sai da ba so saboda haka idan kuɗin ka ba su da mutunci sai mutane su rika aje kuɗin wata ƙasa mafi yawan masu kwararren mu da za ka je ka same su sun yi son su aje dala da su aje ma naira saboda kullun naira tana lalacewa kullun dala tana ɗaguwa to kowa kullun so yake kuɗaɗe su sama ba su ƙasa ba kuma wannan nauyi ne wanda ya rataya akan santar bank dole ne ta tabbatar da cewa kudadenmu kudade ne kuma suna da kima suna da daraja in aka samu wannan mutane za su daina sayan dala suna ajiya amma a yanzu mafi yawan masu kuɗi suna aje dala ne mai abin nan ba yan biro da can ba yan biro da can nawa ya aje da hamma zai sai dala ya aje bai da kuɗin da zai sai dala ya aje masu kuɗi suke sayan dala suna ajiwa Kasimu Garba Kurfi, Manajan Darakta a APT Bureau Change. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. Ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan hudar mu a sassan Najeriya. To madalla, a farkon shirin kun ji ta bakin wani da ya jima yana harkar canji da bayanin yadda suke samun dalar da kuma abin da ya sa farashin nata ke ta hawa. Mun tattauna da wani masani ko mai shari'a kan harkokin tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe kan yadda za a shawo kan wannan matsala ta lalacewar darajar naira. Sunana Abdulsalam Muhammad Kani, malami ne ni a nan a jami'ar ilimi ta Sa'adat Limu da ke Kano, sashen da ake koyar da tsini da tanaji. Kaɗan daga cikin dalilan da ya sa dala take tashi za kuma ta ci gaba da tashi a Najeriya. Na farko dai, Najeriya tana da ƙarancin hanyoyin da take samun ita dala ɗin. idan ka ɗauki Najeriya hanya ɗaya tilo da ta nan ne muke samun dala shi ne ta hanyar fitar da ɗanyen mai mu kai waje mu siyar wanda kaga ga shi kansa ɗanyen man an ba mu daman mu riƙa haƙo ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai ko ɗari takwas ba ma iya haƙo wannan man Kaga hanya ɗaya tilo ce ta samun dala abu na ɗaya kenan abu na biyu watsi da Najeriya ta yi da wajen fitar da kayayyakin da ba ɓangaren mai ba. Yanzu ka ga Najeriya da muna fitar da gyaɗa da mun samu daloli masu yawan gaske. Muna da ma'adanan ƙasa iri daban-daban da ya kamata a ce muna fitarwa waje muna samo dala to duk mun yi watsi da wa'annan abubuwan. Abu na biyu kenan. Akwai abin da muke cewa artificial scarcity. an ƙago buƙatar dalar da babu shi a Najeriya yanzu za ka ga CBN sai su ce maka a yau ɗin nan mun fitar da dala ta kimanin za a ce maka an fitar da dala biliyan ɗari biyar amma inda za ka bibiya ka ga me da me da me aka shigo da shi Najeriya ko transaction da aka yi sai ka ga bai kai kaso hamsin na wannan dalar da aka ce an fitar ba kaga an samar da abin da bature yake cewa ƙaranci na mai zan artificial wato na gangan kenan na gangan na gangan yadda ake buƙatar dalar to buƙatar ba ta kai haka ba abu na ƙarshe gazawar ita gwamnati ko ka ce gazawar shi babban bankin ƙasa wajen ɗaukan matakai dala take ci gaba da tashin goron zabi amma a takaicen takaicewa duk sanda aka ce export ɗinka kayayyakin da kake fitarwa ba su gota import ɗinka ba abin da ke shigowa to kuɗin ƙasarka yana cikin garari dala za ta ci gaba da tsada wannan shine abin da zan ce na a to idan ka lura kusan za mu iya cewa 'yan najeriya da ba su je ba su gani ba kusan suke biyan mm. tsadar wannan ah, dala saboda duk abin da ka taba za a ce ah, dala ta tashi. Idan za ka yi min gwari-gwari wato yadda mutumin da yake kan hanya zai iya fahimta yaya tashin gauran zabi na dalar nan zai shafi kowa ne. Yau wannan shi ya fi komai sauƙin yin bayani mutum ya ya gane idan ka kalla na zo zan shigo da wasu kaya ko mashina daga amerika sai na je na sai dala da tsada da na siyo ta da tsada sai na je na siyo kayan nan da na zo sai aka ɗora min haraji iri daban-daban kaga tun da na samu dala da tsada na shigo da kaya da tsada ga kuɗin haraji da abubuwa masu kama da haka kaga waɗannan kayan dole na sai da su da tsada duk sanda ka sai dala da tsada to ta bature za ka yi shifcin ɗin badin ɗin zuwa kan kwanzuma ne dole ka huce a kansu na biya haraji gwamnati ta kasa bani tsaro sai dai na tsare kaina ka biya haraji gwamnati ta kasa saman maka da wutar lantarki kuma zai fa iya yiwa wannan kuɗin neran nan da ka canza ta zuwa dala zai iya yiwa banki ka je ka ciwo bashi to shi kuma banki ya ɗora ma laftin kuɗin ruwa kamar wani jaki kaso ashirin da bakwai ko kaso ashirin da shida kaga kai tsaye tashin dala yana da alaƙa da tashin goron zabi na kayayyaki da ake siyarwa a kasuwanninmu a Najeriya. Eh, eh, yawwa, eh, to dakta akwai abin bayanan da kai na magana kamar kuɗin ruwa da ake ɗorawa waɗanda suka je neman rance da kuma hmm. yadda haraji ya yawa. To na ga kamar hmm. bankin bada da lamuni na duniya da kuma IMF da kuma World Bank dai duka suna ta mm. a kamar baiwa Najeriya shawara cewa a ƙara kuɗin ruwa duk lokacin da abu ya taso sai a ce a ƙara kuɗin ruwa kuma a karya darajar naira. A ƙarshe a kuma takaice, Dakta, me za ka ce dangane da waɗannan shawarwari da ake ba wa gwamnatin Najeriya? To, kawai wannan abin da za mu ce shi ne shi ƙarin kuɗin ruwa da bankuna suke yi matsi yake kawa a cikin tattalin arzikin ƙasa. saboda haka kuma da suke ba Najeriya shala ta kara kuɗin ruwa me yasa ba su ba ƙasashen su ba yanzu in ka je gaba ɗaya ga Mayyar turai kuɗin ruwan da suke caza bai kai kaso biyar ba Najeriya ana caza kaso ashirin da shida da bakwai kuma wai suna ce mana mu ƙara kuɗin ruwa idan ka je China kuɗin ruwan da suke caza bai gota kaso uku ba to mu kuma kuna ce mana mu ƙara kuɗin ruwa kaga in dai da gaske ne karatun da suke so mu koya na gaske ne su so mu aiwatarwa a ƙasashensu. Dr. Abdulsalam Muhammad Kani Malami a sashen koyar da tsimi da tanadi na jami'ar ilimi da ke Sa'adatu Rimi a kanan Dabo. Tuma sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Ya zama da abokin aikin nawa Muslim Muhammad Yusuf. Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.